wanda yake shi taye a taya shi addu'a wani abu alheri ne zai same shi to ina jin ba mai wa kuma ya same shi ma dai to in ma bai same shi ba dai Allah ya tabbatar da alkhairi kuma idan abu ne na alkhairi na ci gaba to ka kamanta da addinin ka kuma da sauran bayan Allah Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya tabbatar da abin Allah ya sanya kuma ya zama alkhairi gari ka duniya da lahira mai tabi a nan mai matsala tsakaninsa da yan uwansa na yi wasu dogon bayanai a nan amma in zai fi kyau ya kira na a waya sai in ba lokaci sai mu da shi in ji cikakken bayanin da sai ba shawarwarin da ya kamata a ba sai na karanta a nan a da fatan ya ji shin me ya kamata mamu ya ce yayin da ya dago daga ruku'u yana bin liman ne allahu liman hamidahu ko kuma rabbana ko kuma yake rabbana wa lakal hamd to shi ma mu yana da zabi a nan in ya ga dama shi ma zai yi cewa sami allahu liman hamidahu ko da yana bin liman ya dago sannan in ya miƙe shi rabbana wa lakal hamd in kuma ya miƙe ne shi ma zai ke cewa rabbana wa lakal hamdu saboda ya annabi yana da wani sami abin liman kuma umi sanda yake dagowa daga ruku bayan ya miƙe shi ma yana tsaye zai ke rabbana wa lakal hamdu saboda kamar kuma ya halatta sanda zai miƙe din in liman ya faɗa shi ma ya faɗa in ya miƙe ke rabbana wa lakal hamdu in bai faɗa ba kuma ya miƙe to zai ce rabbana wa lakal hamdu ya yi shin ya kamata mutum idan bayya in baya tare da iyayensa a inda yake idan yana wato yana yin wasu ayyuka na alkhairi ke ya yadda gaba su labarin wani abu da yake na alkhairi wajen ba zai shiga cikin riya ba idan ka faɗa da domin ka faranta da rai faranta ma iyaye rai abu ne mai kyau sun ya su cikin nishadi su fahimci kai mutumin kwarai ne abu ne mai kyau musamman idan dama suna umarta ka da aiwatar da ayyukan kai ranar ba da jika shi ne eh, baba ko umma ko baba waɗannan abubuwan da suke nema a yi bana yi nan ma na aikata kaza na yi kaza ba da nufin da ba dan ka jika ka ji daɗi ka maka addu'a ta alkhairi gida daɗi ya ƙara sa ma albarka idan dan wannan ne babu komai a nan yin hakan ma idan wato suna musamman suna ba da umarnin a yi wannan to zai kara faranta musu rai su kara sanya maka albarka a inda ka yi ba wai yadda ya ba komai yamma da wani lokacin na kan jinkirta zuwa wajen aiki wani lokacin kuma ya kanje da wuri saboda na yi sauri na dawo gida na samu sallar jami ko kuma na ji na zuwa saboda na samu sallar jami kasancewar inda na je sai dai na yi sallah ne kadai kuma gaskiya hakan har zubar da awaye yake zaki yake to amma ina yin haka ne saboda tabbatar da hakan ba zai cutar da aikin wata ma'ana ba zai cutar da aikin da yake yi ba shi ne yana tambaya wani yin wannan ɗin babu shi? to nan ya danganta idan ka'ida aka sa maka za ka zo karfi kaza ka tashi karfi kaza ka ta karba wata larura shi ne inda ya ta so ba ka bari ka tashi karfi kaza da kuma alkawari ka ɗauka kuma yana da kyau ka cika wannan alkawari sai dai idan ba a kan ce maka ba dama an ba ka dama in ka zo lokaci kaza akwai ayyuka kaza da kaza da kaza a kanka kuma waɗannan ayyukan idan aka aiwatar da su ba a kuma sake buƙatuwa zuwa gare nan gaba ko a lokacin da za ka tafi daga wannan guri ka samu tsallakin idan wannan ne ba laifi ka je kai jam'i amma ba ka dawo gida ba ka ɗan gangara inda za ka samu jami kai jam'in sannan sai ka dawo wurin aikin wannan shine abin da ya kamata lokaci ya ji ka tafi amma ka taso daga nan ka tokan ka dawo gida lokaci ne ba kuma bai kamata sai ba idan gaba ɗaya area da kake ba zai yiwu ba sai ka dawo gida kuma yanzu ya kan yi wahala ba dai a nan garin a ce area da kake in ka ɗan yi tafiya kaɗan ba za ka samu inda za ka yi jami'i ba to da ka yi fi kyau ka fita ka je can kai jami'i sannan sai ka dawo in kuma ba zai yiwu ba to wannan sallar sai ka yi da da'ima ko da yaushe ne kuma kullum biman da'iman ba ana hutu ana kaza ana kaza sai ka yi a nan musamman idan barin ka gurin zai jawo kuma matsala da shi aikin nasa alkawari ka ɗauka sai ka yi a nan duk da haka sa'an nan kuma kai ta roƙon Allah Allah zai kama ka dan kai dan Allah ya tafi Allah da Allah kuma kharaja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib amma ba za ka rinka barin aikin kana tafiya gida ba saboda wani abu zai iya faruwa kuma Allah ya kiyaye ya da mutum ya tsallake masallacin kuma da shi ya tafi na nesa saboda na nesa ya fi ya fi mutane da yawa wani saboda na nesa ya fi tarin da ma suka tsallake na kusa da gari ka tafi na nesa saboda jami'in ka san an ya fi yawa ya fi lada don ka samu wannan wasu malamai na ganin ba laifi sai fa idan in kai ma ka tsallake ka tafi wani tsallake ka tafi za a kashe wannan kuma ko bai kamata ba da shi turara ne amma an ba wannan ba ko dan taku ya halatta saboda ni dan takun da guri ni dan ladan yawan ladan to ana ya halatta ka tafi na nesa ko da kusa ne kake shi da wasu malamai ke ganin wani ko da masallacin ka na kusa wai suka tashi sai ka zagayo ka taho misali wannan masallacin ko ko gidan ka nan ne daga da ya ga zagaya ta bayan lafiya ta bayan ka mutu ta zagayo ka mutu ta nan in za ka samu wannan ladan wasu malamai da ganin za ka samu ladan shago in ka ya kama wa matsala za ka samu ladan shago to kafin shi ma ke fiye da yin samu ladan shago kuma ladan tarin mutane babu matsala amma idan tafiyarsa kuma zai tozartar da wannan masallacin da kusa da shi ranar ko bai kamata ba sai a haɗu kuma a raya shi ma wannan din in an raya shi shi ma zai tara yan adam din da za su kai yawan na shi ma wancan ɗin ina fata an Allah ɗauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ya kansu da rahma Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu kasar Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu da jihar mu da gidajen mu da wannan mu baki daya ya Allah duk abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana Allah madaukakin sarki ka zama da mu lafiya Ka zaɓa mana shi gabanni na gari Allah ku salli ala Muhammad